الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah yana cewa cikin faɗinsa kuntum khaira ummatin ukhrijan linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani kan abin da ya shafi fifiko na wannan al'umma ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam cewa ita ce mafi alkhairin al'umma daga al'umomi waɗanda suka shuɗe a baya gabaninta to ita ce mafi alkhairi mafi falala mafi daraja mafi karamci kamar yadda ya tabbata a hadisin muawiya bin haida al-kushairi radiyallahu an cikin musnadin imami ahmad bin hanbal bi isnadin hassan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ku ne cikon al'umma ɗaiɗai har guda saba'in da suka wuce a baya a tarihi kuma ku ne mafiya alkhairinsu kuma ku ne mafiya karamcinsu wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai zama na wannan hadisi na annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ƙara fito da ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa kuntum khaira ummatin ukhrijan lin nas to bacin Allah ya yi bayanin wannan fifiko da wannan alkhairi da wannan karamci da wannan al'umma ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ta samu sai Allah ya ambaci sifar da ita ce sababin samuwar wannan khairiyya da kuma wannan afdaliya wannan fifiko da wannan falala shine ta amuruna bil ma'rufi watan hauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ah, samuwar ah, al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu 'anil munkar wato samuwar umarni da abin da yake mai kyau da kuma samuwar hali ga abin da yake mara kyau wanzuwar haka cikin wannan al'umma ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine ya bata wannan fifiko da wannan alkhairi da wannan darajar idan muka duba cikin wannan aya za mu ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya fara ambaton al'amur bil ma'aruf da kuma annahayu anil munkar sannan sai ya biyo baya da batun al'iman tare da cewa al'imanu billah shi ne ginshiki Ah, shi ne tushe na kowane abu ah, domin duk abin da mutum zai aiwatar ah, bai zama karɓaɓɓe wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai in ya zama na abin ya ginu bisa imani da Allah samuwar imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi zai bayu zuwa ga dukkan abin da aka aiwatar sai zan mai Allah ya karɓa a sakamakon an sami imani shi yasa za mu ga wurare da dama cikin alkur'ani mai girma za mu ga Allah ya kan ambaci aiki sannan kuma sai ya kawo batun mai imani cewa aikin ya zanto bisa imani nuni akan cewa in ba imani aikin ba zai zama karɓaɓɓe ba Allah cewa wa man aradal akhirata وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا cewa dukkan wanda ya nufaci lahira kuma ya yi aiki aiki na lahira ɗin domin ya samu lahira alhalin yana mai imani nuni akan cewa idan ya rasa imani to ko da ya yi wannan aiki na lahira ba zai zama karɓaɓɓe ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah ce wa huwa mu'minun alhalin yana mai imani fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura kamar yadda ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun nahu hayatan ba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون nan ma cewa dukkan wanda ya aikata aiki na kirki namiji ne ko mace alhalin yana mai imani to sai muka ga a ita wannan aya da Allah ce kuntum khaira ummatin ukhurjan linnas maimakon imanin ya zanto a farko sai ya zanto bayan al'amru bil ma'aruf da kuma annahayu anil munkar sai Allah ce wa tu'minuna billah haka cikin suratul tauba Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم a wannan aya ma Allah subhanahu wata'ala sai fara ambatan umarni da abin da yake mai kyau da kuma hani kan abin da yake mummuna sannan sai biyo baya da batun tsayar da sallah da bayar da zakka da yi wa Allah ta'a da yi wa manzansa ta'a abin da ya bayi zuwa ga haka nuni kan cewa shi kansa imani da Allah subhanahu wa ta'ala da tsayar da sallah da bayar da zakka da sauran ababen da suke biyo bayan haka ana kiyaye su ne ta fuskar wanzuwarsu da samuwarsu yayin da ake samun al'amur bil ma'aruf da kuma annahayu anil munkar yin umarni da abin da yake mai kyau da kuma hani ga abin da yake mummuna Salam. saboda waɗannan ababe suna kiyayewa ne a tsare su su zanto samammu yayin da ya zanto akwai al'amur bil ma'aruf da kuma annahayu anil munkar da wannan shi ya bayu a Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara gabatar da shi gabaninsu amma za mu ga a wani wuri Allah ce alladina in makannahun fil ardi aqamus salah وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور a cikin wannan aya cikin suratul hajj sai Allah ya fara gabatar da tsayar da sallah da kuma bayar da zakka sannan sai ya biyo baya da batun al'amur bil ma'aruf da kuma annahayu anil munkar umarni da abin da yake mai kyau da kuma hani kan abin da yake mummuna a nan Allah yana bayani ne dangane da sababin da yake bayuwa zuwa ga tabbatuwar al'umma ta fuskar ta zanto ita ce jagora ta zanto ita ce sama to abin da yake bayuwa zuwa ga samun haka tsayar da sallah bayar da zakka umarni da kyakkyawa hani ga mummuna sannan kuma manufar da take sa Allah ya bayar da attamkin ikon zartarwa shine domin a tsayar da waɗannan ababe to da haka anan sai Allah ya kawo sallah a matakin farko zakka a mataki na biyu sannan al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar a mataki na na uku to wannan sai yake nuni game da falala ta kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da girman haka da matsayin haka wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sahabi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin a asnanul kubra ta al'imamun nasa'i bi isnadin sahih da musnadin imami ahmad bin hanbal da jami'ul bayan na abu ja'far al-tabari rahmatullah alal jami' ya ce waɗanda ake nufi cikin wannan aya cewa kuntum khaira umma ukhrijal linnas sune sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'am eh, haka ne domin sahabbai su za su fara shiga wannan aya a matakin me a matakin farko domin su ne mutanen farko da suka rungumi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan manzon Allah bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam don haka su za su shiga a matakin farko wanda ba su ba sai zanto ya biyo bayansu da haka maganar abdullahi bin abbas haka take matsayin kira zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala matsayi ne wanda yake mai girma don haka allah ya gaya duniya da cewa shi kansa aikinsa kenan kira zuwa gare shi ya ce wallahu ya da'u ila dari salam wa ya hadi man ya sha'u ila siratun mustaqim wato Allah yana kira mutane zuwa ga gidan aminci zuwa ga abin da za su aikata su samu sakamako na gidan aminci shine gidan aljanna sannan yace wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون cewa Allah yana kira zuwa ga samin gafara da aljanna a ah, nan ya ce wallahu ya da'u ila daris can sai ya bayyana maka mai ake nufi da darus salam gidan abinci to shine gidan aljanna da kuma samun gafara ta shi Allah subhanahu wa ta'ala ah, don haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya gaya wa duniya cewa wannan ita ce hanyarsa kira zuwa ga Allah inda Allah ke cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin ka gaya musu ya rasulullah ka gaya musu ya nabiyallah wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga a kaɗaita Allah da bota ni da dukkan wanda ya bi ni don haka hakan sai ya zanto sifa ce ta shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zanto wasu mai kira zuwa ga hanyar Allah kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا wato manzo Allah mai kira ne zuwa ga ainihin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala da izinin Allah don haka ya zanto zance wanda yake mafi kyau mafi ɗaukakuwa shine zancen da ya gino akan kira zuwa ga hanyar Allah shine zance mafi kyau mafi ɗaukakuwa mafi girma kamar yadda Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin waye wanda yake mafi kyawun zance sama da wanda ya kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ai babu wanda yake mafi kyan zance sama da zancen mai kira zuwa ga hanyar Allah subhanahu wata'ala don haka sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, suka siffanta da wannan sifa ah, haka waɗanda suka bi turba suka bi hanya irin tasu su ma suka siffanta da wannan sifa ganin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ita ce sifarsa kira zuwa ga Allah ita ce siffa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ta fuskar maganarsa ta fuskar aikinsa ta fuskar abin da aka aiwatar ya tabbatar da cewa abin daidai ne imma ta fuskar yayi shiru bai musu abin ba yayin da ya ga abin wa imma ta fuskar a bashi labarin an aikata kaza yayi shiru bai ce komi ba dukkan waɗannan fuskoki ne na da'awa ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sannan ya nunar da su sahabbai matakin da'awa da hanyar da'awa da matsayin da'awa cikin hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari na abdullah bin amr bin al radiyallahu anhuma manzo Allah ke cewa ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya ku isar da dukkan abin da kuka ji da gare ni walau aya ko da abin matakin aya a nan ba wai ana nufin eh, aya ta alkur'ani a ana nufin ko da abin da ka sani bai wuce matakin aya ba ta fuskar girma ta fuskar yawa wannan abin hadisi ne ko aya ce ta alkur'ani ko kuma wata magana ce kyakkyawa daga cikin maganganu na sahabi ko maganganu na wanda daga cikin magabata na kore cikin tabi'ai da wanda suka biyo hanya irin tasu da haka sai manzo Allah ce ballighu anni walau aya ku isar da dukkan abin da kuka da gare ni wato ya bai wa sahabbai wannan umarni da salon umarnin da Allah ya bashi نتشوى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين آه، يا كي ون منزوك إسد أبن داك سوق غريك كما تبس منزا الله يا إسر كما يكفى الشيدة أكان هكا آه، حجة الوداع a aikin hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi kamar yadda yake a hadisin uh, Abi Bakara hadisin Abdullah bin Abbas cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim hadisin Jabir cikin sahihi Muslim radiyallahu anhum ajma'in manzo Allah yake cewa Allahumma hal ballaghtu ya Allah shin na isar ya Allah shin na isar ya Allah shin na isar wato manzo Allah yana bayyana cewa umarnin da Allah ya masa to ya isar da shi na cewa balligi ma unzila ilaika min rabbik shi yasa dukkan abin da al'umma take sa ta fuskar addini ta fuskar abin da ya zama dole ma rayuwa wanda rashin samun sa rashin sanin sa zai zama na akwai cutarwa ga ita al'umma to manzo Allah ya yi sa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya isar da shi ga al'ummarsa da haka ya ce da sahabbai ballighu anni walau aya a cikin wannan jumla ga ta jumla ce takaitacciya amma ta kunshi ababe guda uku abu na farko cewar manzon Allah sassalan cewa ballighu wannan fi'il amr kaga mun samu takalif takalif wato ɗora ɗawainiya ta isar da mai saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan wanda yake da wani abu na ilimi kan saƙon Allah to ya yi ƙoƙari ya isar da shi ga waninsa balligu takalif sannan abu na biyu cikin faɗinsa cewa anni wannan kuma ta Sharif akwai girmamawa don manzo Allah ya jingina abin zuwa gare shi Eh, jingina abin da ya zuwa gare shi don nuna mai tasharif girmamawa eh, da kambabawa da nuna cewa abu ne wanda yake mai matsayi mai girma sannan abu na uku cewa walau aya wannan cikinsa kuma akwai takhafif sauƙi ba kuntatawa babu wahalarwa cikin lamari na addini da haka shi sa ce walau aya takhafif sauƙaƙawa tunda addini addini ne wanda yake saukakka kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira cikin sahihul bukhari cewa inna dina yusrun a ruwayata al-imam an-nasa'i cikin sunan nasa'i bi isnadin sahih inna hadha dina yusrun cewa wannan addini addini wanda yake saukakka don haka dukkan abin da yake mai wahala to zaka samu wajen addini ko da ko ana ganin sa a matsayin addini ko an bashi suna na addini ko an bashi sura hoto ko sifa ta addini to ba addini bane to da haka siya yasa manzo Allah ce walau aya wato koda gurgudan aya daya dan nuna mai sauki na addinin Allah subhanahu wataala tunda Allah ya bada ka'ida kulliya ka'ida kulliya cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا to cikin wannan jumla ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai zamana akwai nuni game da nauyin isar da sako akwai nuni game da girmamawa ga isar da sako din akwai nuni kuma game da sauki babu wahalarwa babu batun ɗora maka abin da ba za ka iya ba ah, to wannan shi ya bayu ah, annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala suka zanto gaba ɗaya wannan ita ce sifas haka manzanni haka waɗanda suka bi hanya irin tasu shine mai sifa ta da'awa al'amur bil ma'aruf wannan hayu munkar domin su ne mafiya alkhairin mutane gaba ɗaya annabawa da manzannu su ne mafiya alkhairi mafiya falala dukkan wanda yake ba su ba to a bayansu yake don haka shi yasa suka zanto sun fi kowa tsayuwa da wannan sifa ta umarni da abin da yake kyakkyawa da kuma hani ga abin da yake mummuna Allah ce kanan nasu ummatan wahida ba ba asallahu nabiyina mubashirina wa mundirin sannan ya ce rusulan mubashirina wa mundirina li'alla ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'adar rusul wa kana Allahu azizan hakima to da haka malamai waɗanda suka ɗauki turba da hanya ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala su ma hakan sai ya zanto sifarsu ya zanto aikinsu ya zanto hanyarsu wannan ma shi ya ba su damar suka zanto mai magada annabawan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya tabbata hadisin Abi darda cikin sunan abi daud jami'u tirmidhi sunan Ibn majah fil Muqaddimah musnad al-Imam ahmad bin hanbal bi isnadin hasan manzo Allah ke cewa al ulama'u warathatul anbiya fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافع وتؤنشم ما لمي سوني مقادة النباوة su kuma annaba ba su gadar da dinari ko dirham ba kar ka yi tunanin cewa gado da aka ambata a nan ana nufin gado addinar wa dirham a ana nufin gado na ilimi gado na ilimi shi yasa ya tabbata eh, zuwa ga abi huraira radiyallahu an cikin al-mu'jamil awsat na ainihin abul qasim at-tabarani rahimahullah bi isnadin hasan eh, wata rana mutane suna zaune cikin kasuwa ana ta siye da siyarwa ana ta lissafin kuɗi ana ta abubuwa sai abu huraira radiyallahu an sai ya zo ana wannan yanayi ya ce ya kuka tsaya kuna eh, wasa wajen shagaltuwa da kudin ma da bai kai komi ba Ga shi can a masallacin annabi ana raba gadon annabi ba kwana ya kamata ku je kuma ku samu wani abu cikin gadon annabi sallallahu alaihi wa ala to da haka tun da lokacin batu ne ake na kudi tunda a kasuwa ake sai suka yi tunanin wannan gare shi mana kuɗi ne da aka sai aka ba zama zuwa ga masallaci sai aka tadda kawai abinda ake a masallaci shine qala rasulillah qala rasulillah manzo Allah ya ce manzo Allah ce suka ji ya aba huraira radiyallahu anka ya kai aba huraira ina batun gadon da kace ana rabawa a masallaci na annabi yace to ai wannan abin da kuka samu shine gadon annabi din ai shine gadan annabi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bari shine ilimi ta fuskar gado sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da haka shi yasa manzo Allah ya ce lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ba su gadar da dinare ko dirhami ba su annabawa wa innama warrasul ilma sun gadar da ilimi ne faman akhadahu akhadha bi hazin wafir saboda haka dukkan wanda ya riko da shi to ya yi riko da wani rabo wanda yake cikakken rabo in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam don haka doriya eh, akan wannan domin wannan matsayin shimfiɗa ne matsayin gabatarwa ina ba ta bana gane ba domin hikimar waɗanda suka nemi a gabatar da wannan karatu a wannan masallaci ta fito fili shine hikima ta tame ta kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta an gane wanda wannan shi ya bayu ni kaina na amsa na so in janye suka matsa dai ƙarshe na amsa ce zai don hikimar ta fito a gane matsayin haka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa na yi wannan shimfiɗa wannan matsayi muƙaddima da haka yanzu za mu shiga cikin abin da za mu tattauna wanda shi ne abin da ya haɗa mu a wannan masallaci wanda yake mai albarka masjidul furqan yadda za mu shiga cikin abin da za mu tattauna a kai insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ikonsa da tsarinsa da yadda yake wanzar da al'amuransa bisa yadda ya so a lokacin da ya so a kuma yanayin da ya so subhanahu wa ta'ala sai ya hukunta samuwar wani lokaci mai tsayi a baya a tarihi wanda babu ɗan adam ba mutum kamar yadda ya ce hal'ata alal insani hilun mina dahri lam yakun shay'an madhkura cewa hakika lokaci mai tsayi daga zamani ya zo ya shuɗe ya tafi mutum bai zanto wani abin ambatawa ba abin nufi babish kamar yadda Allah ya gaya wa annabi zakariya alaihi salam cewa kala kadhalika kala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a Allah ce na halicce ka na samar da kai gabannin in samar da kai baka zanto wani abu ba abin nufi babu kai to Allah subhanahu wa bayan kasancewar haka bayan wanzuwar haka bisa ikonsa da ganin damarsa da hikimarsa da aiwatarwarsa bisa yadda ya so tunda shi Allah fa'alun ne lima yurid inna Allah ya fa'alu ma ya sha kuma shi Allah la sa'alu amma ya fa'al wa hum sa'alu yana aiwatar da abin da ya so bisa yadda ya so don haka sai ya samar da ɗan adam mutum da kuma babu shi sannan da ya samar da shi sai ya gina shi ta fuskar zantowarsa mutum ta ɓangarorin ababe biyu ababe guda biyu su ne ruh da aljasad wato rai wanda da shi yake rayuwa da kuma gangan jiki da kuma gangan jiki wanda waɗannan ababe guda biyu su suka haɗu mutum ya zama mai ya zama mutum ake kiransa mai mutum amma idan ya zama na babu rai sunan sai mai sai ya canja daga mutum ya koma mai wani abu haka idan ya zanto ran ne kawai babu gangan jiki to nan ma sunan sai ya canja daga mutum ya koma wani abu da haka dan adam ya zanto dan adam ta waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda Allah ya ambata dangane da halittar annabi adam salam inda yake cewa cikin suratun nahal وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هكا أولور يتي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين wato cewa ya samar da annabi adam alaihi salam da babu shi sai Allah ya yi mai ya samar da shi sannan da ya samar da shi sai mai da shi mutum ta fuskar ababe guda biyu ta fuskar gangan jiki da kuma rai da kuma rai ah, bayan a ah, Allah subhanahu ta'ala ya samar da ɗan adam da wannan sifa sannan kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya masa ado da wasu ababe ɗoriya a kan ni'imar samar da shi daga ciki Allah ya sanya masa idanu wanda da shi zai gani zai yi karatu zai gane abu kaza ja ne abu kaza baki ne abu kaza kaza ne abu kaza ba kaza ba ne sannan Allah ya bashi harshe da labba wanda da wannan harshen ne zai na furci yana magana yana faɗin abin da yake so ya faɗa tare da taimakon labbansa sannan da harshen ne zai ci zai sha tare da taimakon labbansa da labba zai iya gane cewa abu kaza mai zaƙi ne tare da taimakon harshe abu kaza mai ɗaci ne ko abu kaza mai bauri ne duk ta kan harshe kuma tare da taimakon labba kuma wurin da zai ji zaƙi daban yake a harshen haka wurin da zai ji ɗaci ma daban yake a harshe ba wuri ɗaya ba ne haka wurin da in ya sha ruwa mai sanyi zai ji sanyi daban yake akan harshensa haka wurin da in ya ɗanɗani ruwa mai zafi zai ji zafi shi ma daban yake akan harshensa Allah ya masa waɗannan ababe shi yasa ce alam na lahu ainihin wa lisanan wa shafatayin wa hadaynahu najdayn shin ba mu sanya masa shi dan adam idanuwa guda biyu ba sannan ba mu sanya masa wato ainihin eh, harshe ba da kuma labba guda biyu wanda wannan ita ce ni'ima ta kan gaba dangane da ni'imar ido da ni'imar labba da harshe to amma bacin kuma har yanzu ni'ima ce ta fuskar zantowarka mutum a matsayin idanu gare ka ado ne a matsayin harshe gare ka labba ado ne doriya akan waccan ni'ima din yanzu inda za a yanke ka na sama sai a ganka me wani iri inda za a yanke ka na ƙasa sai a ganka wani iri inda za a cire ka ɗaya ko a cire ka bi gaba ɗaya sai a ganka wani iri kai barbatun wannan ba abinda baka daukan ɗaukansa a matsayin komai gira wannan da yake gani ah, misali inda za ka ce wa matarka ina so ki aske min girata saboda haka ta samo reza ko aska ta aske gira gaba ɗaya idan ka fito cikin mutane sai ka zaume sai ka zama daban sai ga ana kallon ka wani iri to ashe wannan girar da Allah ya sa maka ashe akwai hikima a ciki wadda ba ka ɗaukanta a kan komi amma akwai hikima bacin ababen da take kare maka kuma na wasu abubuwa wanda inda babu ita to da an samu matsala to bacin wannan kuma gashi ado ce gare ka to Allah ce mu yi wa dan adam wannan sannan bacin haka Allah subhanahu wata'ala bayan ya samar da kai ya maka ni'ima ta ilimi abin da ya shafi hankali Allah bai mai da kai kamar dabba ba bai mai da kai kamar dabba ba a sai ya baka hankali wanda za ka na tantance abubuwa da shi sannan da wannan hankalin da Allah ya baka da shi za ka na bayani ka na isar da saƙon da yake so ka isar wajen bayyana manufarka wajen yin bayani kan kaza ta fuskar tabbatar da kaza din ko korewa Allah ya baka wannan shi yasa ya ce ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan wato Allah ya halicci mutum ya kuma sanar da shi bayani to Allah ya maka wannan ni'ima sannan ɗoriya akan wannan ni'ima shine da wannan hankalin da Allah ya baka da waɗannan ababe to sai Allah ya keɓance ku kuma da ni'ima ta ilimi ta ilimi bai mai da kai dabba ba ta yin daga tana haka kawai a sai ya fifita ka da hankali da wasu ababe keɓantattu wanda samuwar wannan shi zai baka damar ka zanto taska ta ilimi ka zanto taska ta kaza ka zanto taska ta kaza wannan ɗoriya akan me akan ni'imar samar da kai akan ni'imar mai sanya maka ji ni'imar sanya maka gani ni'imar eh, baka zuciya wadda take kunshe da hankali domin tantance abubuwa da su ne kuma Allah ya baka ni'ima ta ilimi kamar yadda ce wallahu kun min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wato Allah shine ya fidda ku daga cikkunan mahaifanku ba ku san komai ba babu wani abu da kuke sani sannan ya sanya muku ji da gani kuma ya ba ku zukata da waɗannan ababen kuka zanto masana kuka zanto masu ilimi kuka taka matakin da kuka taka to duba ga waɗannan ababe sai Allah ya dunkule gaba ɗaya cikin faɗinsa ya ce walaƙar karramna bani adama wa hamallahun filbarri wal wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddallahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila lallai hakika mun karrama ɗan adam mun girmama shi mun mutunta shi mun kimanta shi to wannan girmamawa da wannan kimantawar da wannan karamci da Allah subhanahu ta'ala yi wa ɗan adam bai tabbata bai cika ya zanto ya tabbata ya zanto me sai in ya zama na shi ɗan adam ya tabbatar da manufar mai samar da shi a ban ƙasa me manufar samar da shi a ban ƙasa shine kaɗaita Allah da bota Allah cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin ah, Allah ya yi bayani cikin wannan aya cewa ah, domin kar ka yi tunanin cewa samar da kai da Allah ya yi daga babu da ni'ima kaza da yi ma da ni'ima kaza da yi ma da ni'ima kaza da yi ma Allah ya yi maka dukkan waɗannan ababe haka kawai kara zube ba wai don wata manufa ba kamar yadda ya ce a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un ayahsabu al-insanu an turaka suda shin kun tsammaci mun halice ku haka kawai abathan wasa ba tare da wata manufa ta halittar ku ba to sai Allah ya bayyana manufar halitta din shine me kadaita shi da bota wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sannan ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ku mutane ku bautata wa Allah ku wanda ya halicce ku a cikin wannan aya sai Allah ya ambaci al'ibada da alkhalq batun bota da kuma batun mai halitta ya fara ambatan bota sannan sai ya biyo baya da batun mai halitta domin nuni akan cewa manufa ta halittar shine mai don tabbatar da wannan bota ne don tabbatar da wannan bauta ne to da haka bawa zai samu matsayi da tabbatar wannan karamci tare da shi yayin da ya zamana ya tsayu na'am da wannan manufar da ta sabbaba cewa Allah ya mai ya halicce shi ya samar da shi daga mai daga babu shi yasa ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata wa Allah ubangijinka har sai yaqini ya zo maka al-yaqinu huna al-maut abinda ake nufi da yaqini anan shine me al-maut mutuwa kamar yadda ya tabbata hadisi cikin ah, sahih al-bukhari game da batun usman bin maz'un manzo Allah ya bayyana cewa al-yaqin yaqini shine me al-maut mutuwa kamar inda yace hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in yan wuta kenan har sai da yaqini ya zo mana ma'ana har sai da mutuwa ta zo mana to manzo Allah ya tsayi da wannan botar har izuwa lokacin da ya gamu da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim uh, ta hanyar hadisin aisha radiyallahu anha haka ya ta hadisin al bin shu'ba ya ta hadisin anas bin malik da jama'a min as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in uh, manzo Allah yakan tashi cikin dare yakan yi sallah ya dade a tsaye yana sallah yana bautatawa Allah subhanahu wata'ala har ta kai ga kafafuwansa sun kumbura hamma sun fara tsatsagewa har ma sun fara tsatsagewa aisha radiyallahu anha wata rana ta ce da shi ya rasulallah lima tasna'u dhalik وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر دم يكك أيك تهك الهالين الله يارغا يا غافر تابك أبن دي غباتا نذنبينك دكما أبن دي جنكرت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا Allah ya riga ya gafarta maka komai da komai amma ya kake haka ya rasulullah sai manzan Allah ya bata amsa da cewa afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bazan so in zanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba anan kaga sai ya ambace mai abubuwa biyu ya ambaci bawa kuma ya ambaci me batun yawan godiya eh, abdan shakuran zanto bawa mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala manzara zai iya faɗin wani abu ya ce shin ba zan so in zanto mai yawan godiya ba amma sai ya ambaci me kalimatul abd ya ce an akuna abdan bawa sai ce mai shakuran mai yawan godiya mai yawan godiya annabi nuhu alaihi salam Allah ya yabe shi da cewa mai dhurriyata man hamalla ma'a nuh innahu kana abdan shakura Allah ce annabi nuhu alaihi salam bawa ne mai yawan godiya da sai manzo Allah ce shin ba zan so in zanto abdan shakuran ba bawa mai yawan godiya anan sai manzo Allah ya ambaci lafazul abd cewa bawa domin nuni kan cewa zantowarsa bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne matsayi mafi girma gare shi shi ne mataki mafi ɗaukaka gare shi da haka sai kira kansa da bawa shi yasa za mu ga a wurare mafiya ɗaukaka mafiya daraja dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu ga dukkan waɗannan wuraren to Allah ya kira shi da me da cewa bawa domin mai Allah ya nuna wa duniya cewa manzo Allah ya tsayu da haƙƙin mai bauta wanda ita ce manufar mai samar da shi ita ce manufar mai turo shi a matsayin annabi manzo sai ya ambace da matsayin mai bawa wanda kuma su ne wurare mafiya daraja mafiya girma maɗauki makamul isra matsayi na al-isra da almi'iraj da akai da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tafiyar dare da akai da manzal sallam daga Makka zuwa baitul maqdis daga nan kuma akai sama da shi da Allah yake ba labari sai ya ce masa bawa yace subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwa sami'ul basir Allah ce bi abdihi da bawansa zai iya cewa bi rasulihi da manzansa zai iya cewa bi nabihi da annabinsa zai iya cewa bi khalilihi da cikakken masoyinsa zai iya cewa bi muhammad tunda ala sabil khabar a bisa tafarki fuskan labari ba wai tafarkin kira ba amma sai ce bi abdi haka za mu ga a makamu tanzil a bigire fage na bayanin ni'imar saukar da alkur'ani nan ma sai Allah ya ce masa mai bawa ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba walam yaj'al lahu iwaja haka yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna na alamin haka za mu ga a makamu tahaddi a bigire a fage na ƙalubalantar kafaran larabawa gaba ɗaya domin su ne suka fi kowa iya magana da iya tsara zance da tsara labari to idan suna ganin ƙura'ani ba wahayi ba ne daga Allah subhanahu wataala ƙirƙira ne to su zo da wata sura irin sura alƙura'ani wannan makamu tahaddi to idan larabawa sun kasa wannan ina ga wanda ke ba su ba kaga min babi aula wa ahrakin to nan ma sai Allah ya ce masa mai bawa ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سكا كاسا الله تتوفى إن لم تفعلوا إن كن كاسا أينزو ولن تفعلوا أقوى بذاكو إياه في الماضي وفي المستقبل بزي يبقى to haka a makamu da'awa a fage a bigire na da'awa nan ma sai Allah ce masa mai bawa wa annahu lamma qaba abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi li bada abdullahi yad'uhu maqamud da'wa mun gane ba haka a maqamul wahayi fage na batun wahayi a ɗaya daga cikin zantuka guda biyu na malaman tafsiri wasu sun ce jibril ne wasu sun ce shi manzo Allah ne inda Allah ke cewa fa auha ila abdihi ma auha nan ma sai ce ila abdihi bai ce ila nabihi ba ko ila rasuli da haka Allah ya kira shi da bawa shi yasa zamu ga abin da ya shafi a at-tashahhud at tashahhud an san at tashahhud eh abin da ake kira da tahiyya ko a Hausa tahiyya wato at-tahiyya ai larabci ne atahiyatu to amma sai muke cewa tahiyya wanda asalinsa shine at zamu ga a dukkanin at da manzo Allah ya koyar eh, wadda ta zo ta hanyar sahabi Abdullahi bin Mas'ud cikin sahihi Bukhari sahihi Muslim ta hanyar sahabi Abdullahi bin Abbas cikin sahihi Muslim ta hanyar sahabi abi musa al-ash'ari abdullah bin qais cikin sayi muslim ta hanyar sahabi abdullah bin abbas cikin sayi muslim ta hanyar sahabi abdullah bin umar cikin sunani abi daud da wata zo daga umar dan khattab cikin al-muwatta ya riwayati yahya bin yahya al-laysi bi riwayati shaybani bi riwayati abi musab az-zuhri bi riwayati abdurrahman bin qasim haka ta hanyar aisha cikin musannam da ibn abi sheba musannam da za da kitan motsa birwati al-laythi ya haibin ya hailesi za mu ga a ciki gaba daya manzo Allah na faɗin me abduhu wa me wa rasulu abduhu wa rasulu dukkanin at-tashahudat in ka dauka to sai ka samu wannan me abduhu wa rasuluhu bawansa kuma me manzansa kaga wani sai yake wani maka mai matsayin zantowar ka mai bawa ga Allah subhanahu wataala shi yasa ya tabbata cikin al bukhari da musnad al imami an bin hanbal manzala ka cewa la tuturuni kama an nasara ibn maryam fa innama ana abdun fa qulu abdullah wa rasul kada ku zurfafa ku wuce iyaka wajen yabona da kan babani kamar yadda 'yan mishan suka wuce iyaka wajen yabo da kan baba annabi isa alaihi salam ƙarshe ma suka ce me eh allah ne waɗannan su ne al-ya'qubiyya kenan al-ya'qubiyya suka ce huwa allah shi allah ne su ne wanda allah ce laƙari kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam sannan kuma suka ce a'a shi dan Allah ne shi dan Allah ne waɗannan su ne annasturiya annasturiya suka ce dan Allah ne wanda Allah ce wa qalat yahudu uzair ibn Allah wa qalat nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ألا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون kaga zamu ga batun bauta ya me mai ta cikin aya suka ce kuma a ɗayan alloli uku ne wannan sune almalkaniya sune wanda Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم تسيما ذا الله Allah هكا فإنما أنا عبد نيباواني نا الله سبحانه وتعالى da haka faƙulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah manzon Allah ku ce bawan Allah manzon Allah ah, wannan kenan don haka ya zama na ita al'ibada bota. Ah, ta zanto ita ce mafi girman haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala kan bayinsa kaɗaita shi da me kaɗaita shi da bota. shine haƙƙi wanda yake mafi girma da Allah subhanahu wata'ala yake da shi kan bayinsa wannan me yake nunawa abin da yake nunawa ko da an samu ragowar haƙoƙi na Allah subhanahu wata'ala wajen bayar da su wajen tsayuwa da su sai to an rasa haƙƙin ta Allah da bauta to waɗancan haƙoƙin sunansu mai rusassu Allah ba zai karɓa ba dole sai haƙƙin kaɗaituwar Allah ya samu ya cika sannan ragowar wani haƙƙin wanda yake ba shi ba shi ma zai zanto karɓaɓɓe zai zanto ya samu mashiga zai zanto abin lura abin kula wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihi muslim hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura mu'adhu bin jabal radiyallahu an zuwa ga al-yaman zuwa ga al-yaman a ciki sai manzon Allah ya ce lalle zaka samu wasu mutane ma'abota littafi innaka ta'ati qauman min ahli al-kitab min ana min ce bayaniya min lil bayan nuni kan cewa mutane zai gama da su ba wai mutane bane jahilai a'a suna da littafi suna da wani abu na ilimi sai manzo Allah ya ce a ciki falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu alla ilaha illallah ya zamana farkon abin da zaka fara kiransu zuwa gare shi shine mai shaidawa babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ne mai a tauhid da haka zo a wata ruwaya cikin sayi al-bukhari a kitabin tauhid wanda shine kitab na karshe cikin sayi al-bukhari sai manzo Allah ce ila an yuwahhidu Allah idan to farkon abin da ya kiraye su zuwa gare shi shine zuwa ga su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bota wanda wannan shi ya bayu a sheikh آه، عبد الرحمن الأخبري رحمه الله ولتافنس كتاب الأخبري يتي أول ما يجب على المكلف تصحيه إيماني أول ما يجب على المكلف تصحيه إيماني آه، فرقون أبن دي وجبة يكي ذما دول يكي زما تيلس وتشين أبن دي شافي توحيدي ta Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin bauta da haka ya zama na idan bawa ya rabauta da ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ko da an same shi da wasu laifuffuka wasu haƙoƙin da Allah ba samu ba to ana masa fatan samun aljanna a matakin farko daman eh, kai tsaye daman koda ya aikata wani aikin da zai kai shi wuta to daman ƙarshen lamarinsa shine mai gidan aljanna ƙarshen lamarinsa shine mai gidan aljanna amma inda ya zanto yana ta Allah to ana masa mata ana masa fata a matakin farko cewa wutar ma ba zai bu ba kai tsaye zai wuce aljanna domin ta Allah shine haƙƙi wanda yake mafi girma kamar yadda ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa mu'adu bin jabal radiyallahu an shin ka san meye haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san meye haƙƙin bayi kan Allah mu'adu bin jabal ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani amma a yanzu idan an maka tambaya sai ka ce Allah shine mafi sani tunda a lokacin manzon Allah yana nan ana masa wahayi dan haka sai sai Allah da manzonsa shine me mafi sani amma in sai ka ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani manzon Allah ya ƙara ce masa ka san me haƙƙin Allah akan eh, bayinsa kuma ka san me haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah mu'adh bin jabal ya ƙara cewa Allahu wa rasuluhu a'lam a ƙarshe sai manzon Allah ce haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi shine su botata masa su kadaita shi da bota kada su ya shi da kowane abu su kuma haƙƙin da bayi suke da shi kan Allah shine Allah ba zai azabtar da dukkan wanda bai shirka da shi ba mu'adh bin jabal radiyallahu an yace afala ubashirun nas shin zan iya baiwa mutane labari in iya labarta musu sai manzo Allah ce la tubashshirhum idan fayattakilu karka labarta musu labari na bushara domin idan kalabar ta mu sai su dogara kan ayyukan wajibai sai bar kuma ragowar ayyuka na alkhairi wanda shi kuma Allah ba a masa haka domin shi lamarin sa daban ne subhanahu wata'ala afa aminu makarallah fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun shin sun aminta da makircin Allah ne ba mai aminta da makircin Allah sai mutanen da suke wato anishin asararru ta babbu domin Allah yana da al'amura irin nasu subhanahu wata'ala ba a masa dole to da haka sai manzo Allah ce karka ba su labari wannan ya kasance ne ma bisa shawarar Umar bin Khattab kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira cikin sahihi Muslim a kitabul iman eh, bisa shawarar Umar dan Khattab radiyallahu an haka ya kasance don haka wannan shi da haƙƙi mafi girma an gane ba to amma haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah ba wai haƙƙi ne na dole ba irin haƙƙin da shi Allah ke da shi kan bayi haƙƙin da Allah ke shi kan bayi haƙƙi ne na dole na tilas amma haƙƙin da bayi suke da shi kan Allah ba haƙƙi ne dole ba haƙƙi ne na falala na kyautatawa shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin annuniya yake cewa malil ibadi alai haqqun wajibun huwa aujabal ajra al-azim ash-shani kalla wala amalun ladaihi dha'i'un in kana bil ikhlasi wal ihsani wato su bayi ba su da wani haƙi na dole kan Allah subhanahu wa ta'ala a'a Allah shi ya wajabta wa kansa cewa zai ba da lada wanda yake mai girma ga dukkan wanda ya kaɗaita shi da bota to amma anan manzo Allah ya kirayi eh, shi da haƙi ya ce masa haƙi saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ya kadaita shi da bauta bai yi shirka da shi ba to ya yi alkawarin zai shigar da shi aljanna haka ne to shi kuma Allah alkawarinsa baya sabawa wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakinna aktharun nasi la ya'lamun to Allah bai saba alkawari to ta wannan fiska din sai ya zama kamar mai kamar haƙƙi din na dole kaga idan aka ce abu haƙƙi abin da yake naka dole kenan to ta wannan fiskar shi yasa manzo Allah ya kiraye shi da ainihin haƙƙi da haka ƴan uwa matsayi na bautatawa Allah subhanahu wata'ala matsayi ne wanda yake wato ainihin mai girma sannan ɓangarorin bautatawa Allah subhanahu wata'ala sun kasu kamar haka akwai ɓangaren bautatawa Allah ta fuskar harshe akwai ɓangaren bautatawa Allah subhanahu wata'ala ta fuskar zuciya akwai ɓangaren botatawa Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar wato anishin gabbai jiki kenan sannan kuma akwai ɓangaren botatawa Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar abin da ya shafi dukiya akwai kuma ɓangaren botatawa Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar dukiya ɗin da kuma gangan jiki a haɗe na ba ta mana gane ba saboda haka akwai ibada eh lisaniya akwai ibada na'am qalbiyya akwai ibada badaniyya akwai ibada maliyya mahdha akwai kuma ibada maliyya badaniyya ma'an an gane da haka akwai bangaren botatawa Allah subhanahu wata'ala ta fuskar mai harshe shi kuma ya kasu kaso biyu kasan farko shine yin amfani da harshen wajen furta abu kaso na biyu kuma ya kunshi kame harshen da rashin yin amfani da shi kasan da ya kunshi yin amfani da harshe ta fuskar furta abu shi ne yin amfani da harshe wajen ambaton Allah subhanahu ta'ala ambaton Allah subhanahu ta'ala da harshenka tare da zuciyarka tana halarto abin da yake faɗa da zuciyarka tana halarto abin da yake faɗa harshenka kana ambaton Allah da shi shi yasa abdullahi bin busso radiyallahu an ɗaya daga cikin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cikin jami'in tirmidhi da asnal kubra ta al-imam an-nasa'i da kitabu zuhud na abdullah bin mubarak da waninsu wani balaraban kawai zo ce ya rasulallah ma'ana dokoki na addini shari'o'i sun min yawa ka nuna min wani abu mana wanda zan rike shi ina yi ko da yaushe sai manzo Allah ci da shi la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah ah, kada harshenka ya gushe yana danye wajen ambaton Allah abinda yake nufi kada harshen ke ya ainihin gushe yana danyi wajen ambaton Allah abin nufi kada ka tsaya wajen ambaton Allah subhanahu wataala a kowane yanayi ka samu kanka kana halin tsaye ne to ambaci Allah kana halin zaune ne ambaci Allah kana halin kwance ne ambaci Allah wannan shi ke mai cikar hankalinka shi ke cewa kai mutum ne wanda yake kasan ya kamata to shine abin da ake nufi da me kada harshen ka ya gushe yana danyi wajen ambaton Allah ma'ana a kowane hali ka samu kanka a tsaye a zaune a kwance shi yasa Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ul albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subhanaka faqina azaban nar da haka ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari mu'allakan bi sigatil jizm al-Imam Muslim ya kawo shi mausulan cikin sahih Muslim take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyan manzo Allah ya kasance yana ambaton Allah a bisa dukkanin lokutansa abul faraj abul faraj ibnu rajab al-hanbali rahimahullah cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam yake cewa abinda ake nufi da yadhkurullaha ala kulli ahyani abin nufi ma'ana halin kasancewarsa yana tsaye ko yana tafiye ko yana zaune ko yana kwance to ambaton Allah yake to shine la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah min dhikrillah saboda ambaton Allah abu ne wanda yake mai girma ya tabbata cikin eh, littafin hilatul auliya na abu nu'aym da kuma sharhu sunna na al-imam al-bagawi bi isnadin eh, jayyid zuwa ga abdullahi bin busur manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa wato ainihin mafi alkhairin aiki wanda za ka bar duniya kana kansa shine harshenka kada ya gushe danye wajen ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shine khairul amali an tufariq an walisanuka ratabun min zikirin mafi alkhairin aiki shine ka bar duniya walisanuka ratabun min harshen ka yana danyi saboda ambaton Allah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ya zo ta hadisin mu'adh bin jabal a kitabu amal yawmi wal layla na ibn sunni ta hanyar alwalid bin muslim duk da yake yayi an ana kuma shi mudallis ne يدلس تدليس تدليس التجويد تدليس التسويه وما يا سامي متابعه كما يلي يكي cikin المعجم الكبير نا ابو القاسم الطبراني ده مسند الشاميين نشي ابو القاسم ايضا ده كتاب الدعاء لابو القاسم ايضا باسناد حسن ta hanyar بن جبل jabal manzo Allah ya fadi irin wannan magana cewa khairul amal an tufariqa dunya wa lisanuka rutubun min da haka mai da hankali wajen ambaton Allah subhanahu wataala da haka ya tabbata cikin ah, sahihi bukhari da sahihi muslim manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam misalin wanda yake ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar misalin rayayye ne da kuma matacce za su zama daya matacce da raye za su zama daya eh ba za su zama daya ba wa ma yastawil ahya'u walal amwat ba za su zama daidai ba to sai manzala ce kamar misalin rayayye ne da matacce wannan ruwayar al-Imam Bukhari ya kawo ta ne bil ma'ana amma haƙiƙanin lafazin ruwayar shine ruwayar al-Imam Muslim cikin sahih Muslim cewa misalin gidan da ake ambaton Allah a cikin sa da gidan da ba ambaton Allah a cikin sa kamar misalin matacce ne da rayayye to sai al-Imam Bukhari ya ambaci lafazin hadisin bil ma'ana kamar yadda alhafiz ya bayyana cikin fathul bari rahmatullahi al jami to yana nuna min cewa lokaci yayi to ina gani sai mu tsaya nan insha Allah in muna rayu gobe sai mu dora kai ko kuma mu dauki wani mawdu'i din insha Allah wa bi hadha al qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شاء الله